Assalamu alaika ya busharar bushara farkon samuwa. Assalamu alaika ya ibadar ibada karshen wanzuwa. Assalamu alaika ya ɗabibul fi daɗin rayuwa assalamu alaika ya shafi'u sikabi ta tallan markuwa assalamu alaika ya dawa kulli kulli da'i makankara assalamu alaika ya diya kulwaki sidi madogara assalamu alaika ya habibul mubarrid sannu matattara assalamu alaika shakira assalamu alaika sibgatan layi sirrin dauki damuwa assalamu alaika rahatul kulli mai hana bayi bimuwa assalamu alaika bayyanar samuwar sauki har warkuwa assalamu masu wajen faruwa. So. no way. Pointer, I come,